والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أرهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوشى دياك وترمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari sha shida ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na albarkawa mai yawan albarka domin ci gaba da karatunmu na tafsir har yanzu muna cikin suratu maryam za mu tashi aya ta talatin da biyu insha allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بسم الله الرحمن وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا جيا من قيد النبي عيسى عليه السلام yayi ikirari ya tabbatar da shi bawan Allah ne sai dai a cikin bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi domin ya ba shi littafi ya mai da shi annabi manzo kuma ya same shi ko ya sa maka albarka duk inda ya samu kansa allah ta'ala ya tallafa maka wasu ayyuka daban-daban sallah zakka ma daman yana raye sai ya tsare su sannan ya tsara da cewa wa barin da ki, na zan mai nagarta mai da'a mai biyayya ga mahaifiyata ina masu cewa dan Allah ne ina masu cewa Allah ne ga ikirarin annabi Musa annabi Isa wa barin da ki. Allah ya sani mai ɗa'a mai biyayya ga mahaifiyata domin in bawa yana da uba akan danganta shi da mahaifin ne in za a ambace shi wannan ba maganan yau ba ba maganan jiya ba tun da aka faru duniya ake ce mana 'ya'yan adamu ba a ce mana 'ya'yan hawa'u ba hatta wanda muke magana game da shi mahaifiyansa maryam an ce mata biyar imrana ba a ce mata biyar hanna ba saboda ana danganta mutum da mahaifinsa ne to shi annabi mu isa alaihi salam allah ya halicce shi ba mahaifi amma da mahaifiya don haka ya ce wa barman biwali da shi in zama mai biyayya ga mahaifiyata a ta wata mahangar yana nuna maka annabi isa alaihi salam ya yadda ya aminta shi ɗa ne wanda mahaifiyarsa ta haife shi ba uba kuma ba shege ba don haka bai ji nauyi ba bai yi kyama ba ya ce shi ɗan wance ce ba shi da mahaifi saboda yana da haƙa'ik daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ba ɗan gantali ba ne Allahu akbar danganta li'ai kaga ya yake yi duk da ba laifin shi bane laifin na iyaye ne saboda society galibi takan kyamaki dangantali ya kamata a kyamaki gantalallu ne Dan wala ta zai ruwa ziratun wuzar kusura. laifin wani ban shafan wani iyayen ke da laifi ba ɗan ba shi da in ya bi Allah da takawa zai shiga aljanna a sahun farko su ko sun yi zunubi sun yi sabo in ba sun tuba Allah ya yafe musu ba za a kama su da abin da suka yi na ganin juna wali shaidan a kiyaye a kula wa baran bi walidati mai da'a mai biyayya ga mahaifiyata ba musulunci kawai ba a duk addini na Allah yana cewa a kyautata ma iyaye a jikansu a taimaka musu a tallafa musu a bi umarninsu a hannu barin abin da suka hana mu ma a musulunci Allah ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ne ihsana Allah ya wajabta maka ya wajabta mani kada mu bauta ma kowa sai Allah shi kadai wahdahu la sharika la iyayenmu kuma wajibi dole mu kyautata musu da dukkan ma'anan kyautatawa kuma ya ce mu gode masu an ishkurli wani walidayya wa an ishkurli walidayka masir ka bauta mani ni kadai sannan ka kyautata ma iyayenka duk yadda aka je aka dawo waje na za ku koma zan maku hisabi zan ba kowa sakamakon da ya dace da shi wannan wajibi ne walam yaj'alni jabbara Allah bai sanya ni ta kadarin azzalimi mugu maƙetaci ba shugaba ne shi annabi ne shi dole annabi da duk wanda yake shugabanci na musulunci ya zama mai taushin zuciya mai haƙuri da mutane mai yafiya mai kau da kai domin haka zai sa al'umma su yi ɗan gwamfa zuwa gare shi su yi imani kun ga mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ya yabe shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim tabbas manzo ya zo muku manzon nan daya ne daga cikinku zaɓaɓɓe a cikinku Allahu akbar mai tsananin kwaɗayi ya gan ku kan alkhairi ya ga kun nisanci sharri mai jin kai mai tausaya ma muminai duk inda suke sai sa Allah ta'ala a wata aya ma yace walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik da kana da kaushi da kana da tsanani da zuciyarka ba sauki da jama'a sun watsi da sun gudu sun bakka Allahu akbar annabi sai ya zanya fi kowa sauƙi mace sai ta tsaye da shi a kan titi tare da shi shi ne shugaban halitta gaba ɗaya kuma ya saurare ta ya ji bukatarta ya biya mata bukatarta in ya gamu da al'umma ko yara ne sallallahu alaihi wasallam shi ke soma masa sallama ya ba su hannu su gaisa kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon mu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauƙi mai sauƙin kai mai gaskiya mai riƙon amana mai sanin ya kamata mai tausayin al'umma mai rahama ga halitta wanda bai san kaushin zuciya ba shi yasa ya ce ni ma Allah bai sanya ni jabbari ba bai sanya ni anidi ba bai sanya ni mutakabbiri ba bal kunti shafiqan rahiman layyinal janib haka Allah ya mai da ni in ji annabi isa alaihi salam shaqiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ni na zan shaqi mare arziki a sharari mare kunya ba wannan ba fuska ba kuma ɗabi'a ta mutanen kirki ba ne kullum mutumin kirki mai sanin ya kamata ne mai kunya ne mai kawaici ne wanda yake aikata abin da za a ce ma da ne Allahu akbar kun ji sifan da annabi Musa annabi Isa alaihi salam ya gaya ma Yahudawa na wannan lokaci na'am والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كتي مغنى أكن وسلو كتا أكمتي هذا ريبة أدم فمن يدعى النبي ya أن يبيان هكذا yi wasu lokuta ne mafi hadari ga ɗan adam guda uku ranar haihuwa ranar barin duniya ranar da bawa zai tashi zuwa ga Allah mahalicin kowa da komai waɗannan lokuta suna da muhimmanci wasalamu alai amincin Allah ya tabbata gare ni kaga ashe ni bawansa ne mai bauta masa ne ba ni ne ake bautawa ba kuma ni ba ɗansa ba ne yau maulitu a ranan da aka haife ni annabi isa bai da mahaifi sai mahaifiya lokacin da za a haifi bawa yakan zo a ce madalla in an ga uba an ga uwan amma in za a haifi ɗa ba shi da uba sai uwa to galibi uwan ma takan yi allah waje da shi saboda ta san ba abin arziki ta yi ba shi yasa wata sai ta zauna a kan shi sai ya mutu wata ta shaƙe shi ya mutu wata ta jefa shi a shadda wata ta sa a leda ta ɗaure ta jefa a kududdufi mai imani imanin ne za ta yi mashi wanka cikin dare ta sa masa sutura ta zo ta ije a ƙofar masallaci ko ta sa shi a kwali in ana sanyi ta ije kwanan bayan mun tsinci wata wani yaro kusa da makarantar mu an mashi kwalliya an koni an sa mashi sutura an kawo safaya aka ije gefe da aka yi gaba jama'an musulmi duk lokacin da Allah ya ce kaza ba daidai ne ba wanda duk ya aikata sai ya samu tashin hankali ibn al-qayyim Allah ta'ala ya sa yana cewa saban Allah jin dadin lokaci tsaye ne bakin cikin rayuwa duk wanda ya je yake gantali ko ya yi gantali in imaninsa ya dawo to duk sanda ya tuna sai ya dawo me ya kai shi yin haka balantana ɗaya mace don haka mu kiyaye mu tsare mu nufi Allah ga dukkan ayyukanmu da halayenmu kaga da yake shi ya san ba irin wannan bane ya zo cikin aminci ne ta amintacciyar hanya hanyar da ba ƙura a cikinta ce to ranar da aka haite ni ma ina cikin amincin Allah don haka hatta waɗanda suka nemi su aibanta ni sun yi turus fa a sharat ilai ƙalu kaifa nukallimu man kane fil mahadi sabiya ƙala inni abdullah a ta niyar kitaba waje alani nabiya waje alani mubaraka aina makun. wa auka ni bi salati wa zakati ma dun tahayya daga nan sai aka rika bakin makiya ai baka sake jin tasu ba sai dai aigun a bayan fage saboda tsaro da ya samu daga Allah jalla jalali a ranar haihuwarsa kuma kowane ɗaya faso duniya yakan yi kuka annabi ya ce ban da isa ɗan mara shi bai faso yana da ihu ba saboda kasan cikin uwa kariya ne ga jariri shi yasa za ka ga ya fito ne kyakkyawa ɗan balahari saboda yana cikin wani yanayi na musamman rayuwar duniya in ya ji iskan duniya ya faɗo to wata fitina ce ba daɗi don haka sai ya da ihu to mun zo laƙar halafinar insana fi kabar Allah ke hakika mun halicci ɗan adam cikin wahala ne to daga nan fa zai soma maya? to abin so abin fata ga mumini kada wannan ihun ya koma kuma kuka in za ka mutu wani mai hikima yana cewa waladatka ummuka yabna adama batiyan wan nasu hawlaka dhahikan masrura fa'mal bi nafsika aw fa'mal li nafsika an takuna idha bakaw fi yaumi mautika zahikan masrura mahaifiyarka ta haife ka ya kai dan adam kana kuka kana san da mai to yi aiki wajen da'a ga Allah imani da aiki na gari. iya iyawanka ta yanda in mutuwar ka ta zo ‘yan uwa da abokan arziki suna sharɗe suna hawaye kai kuma lokacin kake murmushi kake dariya dan ka ga abin da ka gani inna ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna yanzan kai ana nuna maka ana yi maka bishara da gidan aljanna waɗannan na shar'in rabuwa da kai kai kana murmushin haɗuwa da kurri Allahumma ja'alna ba. amma ka hada kuka biyu ka zama dan haka ka hada bakin ci eh? Allah ya kare mu Allah ya kare ni wa yawma amut haka na ranan da za na mutu ranan mutuwa na Allah ya tsara annabi Musa lokacin da Yahudawa suka kulla makirci za su kashe su su tsire shi farafa'ahu Allah ilaihi sai Allah ya ɗauke annabi Isa gaba ɗaya zuwa gare shi Allah sai ya ba shi kariya ya ba shi tsaro ya ba shi aminci zai mutu mai salin alim ba tare da kisan kai na bai hude ba shi wanda ya leƙa ya ga yana nan Allah subhanahu ta'ala sai ya tufatar da wannan ba hude irin fuskan annabi isa amma sauran gangan jiki shi. ya leko ya ce yana nan ya ce suka ce gaka? ya ce yana ciki a ce gaka nan suka kama suka mudde suka kashe suka tsire suka kere shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma luhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ƙarya ne ba su kashe shi ba ba su kere shi ba an kamanta wani da fuskansa ne shi suka kashe shi suka shi eh, tsere ban rafa'ahullahu ilaihi Allah ya ɗauke kayansa ne ya kau da shi daga sharrin masharanta ba zai bashi a hannun yahudawa su kai shi ba wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka su ma masu addinin tsimuwa suke yi suka ce an kere shi ya ba da jini don ya fanshi al'umma sai ka je kai tsiyanka kawai annabi isa shi kuma ya sadaukar da jini ya kai ka aljanna a shiga mulkin sama ina zai yiwu sai ka yi imani da Allah na gaskiya ka yi aiki na gaskiya aiki na kwanai kenan sannan za ka samu gidan aljanna mu a musulunci innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala duk waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai su ne suke samun gidan aljannar dawama su dawama a ciki har abada kuma ba sa son ma a ce ko a canza ba ma son canji daɗi ya yi daɗi in ka ji mutum yana son canzawa to kila akwai wani abu ne wanda yake ya hango ko ya hasaso wanda ya fi wanda yake da shi shi yasa kana da riga in ta kwana biyu sai ka ji kana son canji in so samu ne ka tsufa ko ta zama sai a hankali to amma wanda ke aljanna kullum ni'ima ta tajaddad sabunta take yi yau kamar ma jiya ba a ji ni'ima ba ne ni'imar gobe ta yau ai ba a ce ko wasa ne don haka allah subhanahu wata'ala ya ba annabi isa aminci a ranar rasuwarsa babu wani abu kuma wa innahu menene la ilmun lissa'a fala tamtamuna biha hadisi ya tabbatar annabi isa zai dawo a ƙarshen tashin alkiyama ya kafa addinin musulunci ba da wani addini zai addini ba haka hadisi ya tabbatar mana ya hana cin alade ya hana cross din nan da suke fama da shi mutum na fama da laya a wuya Allah ya raba mu da saka laya yawa ya kafa addinin musulunci ya tsaye da adalci na daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda aya ta ce wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha dawowansa alama ce cikin alamomi alkubra na tashin alkiyama akul kuka musu da ita Allah ta tabbatar da mu akan daidai wa yawma ub'athu hayya haka na ranar da za a tashe ni rayayye Allahu akbar kaga ya tabbatar da shi mutum ne zai rasu Allah baya rasuwa Allah gafa tamala kuma da kuka ce an kashe shi to Allah yana mutuwa ne Allah alhayyul ladhi la yamut ne eh alhayyul ladhi la yamut domin in Allah na mutuwa ai masu bauta kun bani a to zaka roke shi ya mutu wa zai baka babu zai baka babu ba zai yi ba faqidu shay la yu'tihi saboda haka dan haka ya sufantu da alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi rayayye ne wanda ya wadatu da kansa kuma mai tsayuwa a dukkan hidiman kowa da komai jangadi alaman bacci bai shafan Allah ta'ala lahu an zalika uluwan kabira balantana ya sharara bacci sifa ne na mahaluk ba sifa ce ta halik ba ta haka yake ni ma za a tashe ni rayayye domin na koma zuwa ga ubangiji ya mun hisabi na daga ciki ma Allah zai maka tambayoyi a an anta qulta lin nasi takhuzuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربه شيئنا الجمع ما كان لله ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mu musulmi da dukkan duniya wancan da muka ba ku labarin da tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan akan hakikaninsa bayan da waɗancan masu addinin suka canza mafi yawa ba duk inda ya shi bawan Allah ne shi abin mai bauta ne ba abin bautawa ba shi eh, an haife shi Idan ya bauta ma Allah ne ya tsai da sallah ya ba da zakka ya yi rayuwarsa ƙarƙashin imani ya mutu da imani a tashe shi a sahun masu imani duk sun canza ba ni da uba sai uwa wa barin biwali da shi duk sun kauda to hakikanin bayani na hakika zalik shine kissan da muka baku isa ibn maryam wannan kissa da muka ba ku shine isa dan maryam ba dan Allah ba ba kuma Allah ba ba Allah ɗaya cikin alloli uku ba qaulal haqq wannan zance da aka gaya muku shine zancen gaskiya ta Allah allazi fihi yamtarun wanda suka zan suna jayayya akai su masu addinin kenan nasara suna jayayya waɗannan suka ce isa <clears throat> ai ɗan allah ne ɗan allah ne ina kaga an haifi mutum ba uba ibn allah wasu suka ce a'a huwallahu huwallahu allah ne ya sauko daga sama shi ya sa kuka ga yuhuyil mauta allah ce bi izinillah wa ya zama ul'akmaha Allah ya ce bi izinillah ce ba ku ga yana warkar da mara lafiya ba yana kaza kaza yana bude idan makahu wanda aka haife shi baya ji in yi addu'a ya shafa sai ya fi wanda aka haifa ji da wajen ji ba ku ga yana ta da matattu ba Allah ne ya sauko daga sama ya gama aikin da zai ya koma sama don haka za mu tafi mulkin sama a'a wasu suka ce a'a Allah ɗaya ne cikin alloli uku akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ruhi mai tsarki ka ji ɗimuwa wato ba za ka samu adali kamar musulunci ba daga waɗannan ayoyi za ka gane yahudawan da suka yi ta ƙadaranci suka ci gaba da ce mashi ɗan ne shege ne su kuma kiristoci masu addini don su kare nasu su tsarkake suka ce ɗan Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso da musuluncin nan ba irin kiyayyen da yahudawa ba su nuna maka ba da nasarar ma duk sun taru a taɗiye shi amma wannan bai hana ya yi adalci ba islam kenan ga yahudawa wanda suka ce ɗan zina ne can a bakinsu sai Allah ya saukar da jerin jerin giyar ayoyi wanda yake ƙaryata su ya maryamu inna Allah faki wa tsaharaki واستفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya Maryam Allah shi ne ya zaɓe zaɓi ne daga Allah Allah shi ya tsarkake ki tsahara saboda haka baki san wasa da maza ba ki ya sake zaben ki ala nisa'il alamin akan duk wata ƴa mace ta zamanin ki ba ayyake a zamanin ki ba ba za a yi kamar ki ba saboda haka ba maganan wasa tare da ita ba maganan zina tare da ita ba maganan wargi tare da ita bal Alƙur'ani ya tabbatar mana a zamanin ta babu kamar ta ya aka ce ya mari biki wasu yi wasu wasbi masu sajidi ne maryam kaskantar da kanki zuwa ga Allah yi masa da'a yi sallah tare da masu yin sallah an ambaci rukuni manya biyu na sallah ana nufin sallah ke gaba daya kaga musulunci ya kabar da da'awar yahudawa batila kaziba muhtari'a muzayyafa sai aka dawo game da da'awansu kuma waɗannan ga ayar da take haddi a kansu masu cewa Allah ne ko ɗan Allah ne ko Allah ɗaya ne cikin alloli uku saboda imuwa sai Allah ce ma kana lillahi ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر شو كما سيأكد شيء كيبا هكبني دان أم آتاك kada ka yi zarfadiya ka wuce gona da iri wajen neman gyara kanka tsaya matsayinka da Allah ya tsaishe ka sai Allah ya wanke ka ya tsaga ka a idan wanda yake son ya ɓata ka batincin si sai ta bi shi ko ba Allah bane Isa ba dan Allah bane Isa ba Allah ɗaya ne cikin alloli guda uku ba masu trinity salisu salata ma kana lillahi an yattakhidha min wala bai yiwuwa ma Allah ya rike abin haihuwa wala ko namiji ko ta mace وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا bai dace ba ga Allah mai rahama a ce yana da domin ka taɓa ɗai shi za ka ga tashin hankali kalmar rahaman sai ta bushe. to bai dace ba duk halittar da ke sammai da ƙasai tsakanin sama da ƙasa cikin sama da ƙasa suna zuwa wa Allah a matsayin bayi dukanmu bayi ne wa kad ahsahum wa addahum adda Allah ya kidanye su ya lissafe su lissafi ba wanda zai tuya ba wanda zai shiga rubibi in ma an ce za a saka ka aljihu a smuggling ɗinka an yau da ka sai dai a jefa ka a wutan ka shiga Allah yana sane da kai a'a innaha in takum misqala habatin min khardalin فتكن في صحمة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير rashin tauhidi ne aka yadda za a yi ma'alla wa yau a ɓoye ka a kai ka ka kusan Allah ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur sawa'un ladayhi man asama alqawla wa man jahara wa man ala أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير wanda ke wannan tunani gaba ɗaya ma bai san Allah ba wa ma qadarullah haqqa qadar a ce za a ɓoye ka a ina a ina wai a aljuhu to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuhsharu an-nasu yawm al kufatan uratan bughla ai ranar tashin alkiyaman ma in ba ka sani ba ne ka sani in ka manta a tunatar da kai in ka gafala ne a faɗakar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a tashi al'umma gaba daya ranar tashin alkiyama kufatan urata kafa ba silifa jiki ba ko singin yadi a jikinsu timbir haka za mu tashi timbir zindir gurla hatta kaciyar da aka yi mana sai an mai da fatar ta zama loba sai ta zama loba annabi ya ce, kama ba Allah yace kama ba da ana a awwala halqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka saumi halitta ka zo da wuce rigan ne ko shafara da jamfa ko coat ko t-shirt ko dan kamfai baka da shi haka ka zo sallanka to haka kuma za a tashe ka nana aisha ta ce a wani annabi maza da mata duk timbir annabi ya ce maza da mata duk timbir ta ce a rijali wani nisa ya raba a duhun ba ba kowa na ganin kowa annabi ya ba aisha ta shi ai ya wuce kallon gaban wani kowa na gaban shi ya ishe shi likullin sha'ani yubnihi annabawa nafsi nafsi ma suke rabbi sallim rabbi sallim allahumma sallim allahumma sallim kowa yana neman ta kansa ne ima yawma yasmu al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da kullum mai yawma idhin sha'ani yubni ba wannan maganan ba wannan maganan to kai ba mu san rigar za a sa kuma a <laughs> saka abuban aljuhun ba ha annabawa fa da manzanni annabi ya ce awwalu ma yuksa ibrahim alaihi salam wanda za a toma tufatar da shi khalilullah wata halallahu ibrahim khalila shi za a toma tufatar da shi to kai kana dimuwa ga qur'ani gabanka ga sunnonin manzan Allah sahihai amma ka shiga daji fa aina tazhabun anibu ila rabbikum wa aslimu la saboda haka walad yana nufin ko ɗa namiji ko ɗa ta mace duk ɗaya ne walad ne sannan me hikiman fatan a samu ƴaƴa gani da kai masu karewa muna son mu bar zuriyar da za ta zan ambato a gidajenmu ayyuka na alkhairi kuma har ila yau mu ci gajiya sannan ana son ƴaƴa ne don a amfana can da muka ce dan ya zan an ka a ce zuriyan wane ta kare shi yasa ma da annabi sallallahu alaihi wasallam bai haihu ba ya maza ba suka ce mashi abta Allah ce inna shani aka haka ba sannan ka samu tallafi tallafi kamar yadda ayoyin da muka karanta na zakariya rabbi inni wa hanal azmi minni wa sha'ala ra'su shayba wa lam akun bi du'a'i rabbi shafiya za ka yi girma kullum kana daɗa girma kana rauni in Allah ya baka ‘ya'ya masu jin kai sai ka ga kawai kana ta yawo kamar su a cikin malum-malum baba baba gaskiya gonar nan da garin fani ba za ka ba wallahi ba za ka ba sai ku kyale ne in motsa in ɗan jiki ɗan ji ɗan ta baba mun ɗauke maka mama ki daina wannan aikin gaskiya mu ba za ki ba ƴaƴan rahama kenan yayan albarka ba shababul arim ma ta rasu a ja'an lana fi dini illa hayyabu dan da zai coka hula-hula ya buga ma ubansa harara yarinyar da za ta sa gilas a karan hanci ta dubi ubanta ta saman gilas ta ce dadi ko ubanta ne daɗi? ta ce haya aka yi shi mai ruwa uku kenan ta fayi ado ne ta ga ta tsirara kasiyatin ariyatin ta barajat wata rido an ta harajat an ta ta haraja ta dubi uban ta sa gilas a karan hanci ta ce da yi da yan hata ina za ne wallahi ba ni fati ne ya to a da lafiya aka mana cincin ko za ka ga cincin ha ah? to an gaya maka haka kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an talidal amatu abataha ai zamanin ne yazo yaya suke control din iyayensu iyaye sai dai suke to a san da taimaka Allah taimaka kuma ne da akala sai wanda Allah ya taimaka sai wanda Allah ya taimaka Allah ya ce muna cikin su sannan na daga cikin fatan a samu 'ya'ya in ka mutu bayan ka mata tarbiyya mai kyau sai ta maka addu'a idza ma tabnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu to Allah yana bukatan ɗaya daga cikin waɗannan bai da bukata bai da bukata ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira subhana shi yasa yake tsarki ya tabbatar masa barin rukun wani abin haihuwa idza qada amra da kuke ganin isa kuka ce ɗan Allah ne don ba a halicce shi da uba ba kun manta Allah ne ai duk sanda Allah ya so hukunta wani abu ya zartar da shi fa inna ma ya kulu lahu kun ce make cewa yake kasance fa ya kulu sai abin ya zan kamar yadda Allah yake so ya zama to shi ma annabi isa haka aka yi lokacin da cikin surata ali imrana kenan lokacin da Allah ya yi bayanin halittan annabi Isa alaihi salam ya gama bayani kaf sai ce inna masala Isa inda Allah ka sali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على Musulmi جماعة مسلمين كذوبا to misalin halittan isa a wajen Allah kaman yadda Allah ya halicci annabi Adam da mai annabi Allah ya halicci annabi Adam halakahu min turab shi dai annabi Adam an halicce shi da Baya ne shi kuma annabi isa an halice shi da uwa ce to ina ne misalin ya haɗu sun maƙala lahu kun faya kunu sai Allah ya ce ma annabi adam zamo mutum ya zama mutum mulmulallen ƙasa an yi mutum mutumi da shi annabi isa shi kuma ba uba kamar yadda ɗabi'a ta saba za mu haɗu mata da miji sannan a sami mai kunni biyu shi ma sai Allah ya ce masa kun fakana kama kana bi mashi'atin lahi sai Allah ya ce alhaqqu min rabbik wannan ita ce gaskiya tsabata ta madararta daga Allah ubangijin fala ta takunanna minal mumtarin ko tokanto ko shakka kakka zan cikin masu yi wanda diye maka jayayya faman hajjaka ba ya bude ne ba nasare ne wani takadarin ne mulhidi ne bayan wannan ilimi da ya zo maka ya ce ba haka ba ne Allah ya ce a yi mu ba hala faƙul ta'ala na da abana ana wa abu abana akun wani sa'ana wani sa'akun wa an amfusana wa an sun manafta Kuma na fahimta na ga Allah na kallahi alal kafiri ku kira matanku da matanmu da 'ya'yanmu da 'ya'yanku da mu kanmu da ku kanku ku zo mu haɗu mu yi mubahala a sanya la'anar Allah akan mai tsariya annabi ya fito da iyalansa yayi jira yayi jira alkawarin da aka yi ba wanda ya leko bayan sun kauce an ce za a zo za a haɗu za a yi kaza sai masu ilimin ciki suka ce kai kun tabbata annabi ne wannan wallahi in kuka je kuka yi mubahala da shi ba wanda zai mubahala da annabi fa. face Allah ya hallaka shi nan take duk suka noke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da sun zo da idan jama'a wuta za ta balbale su ta cinye Allahu akbar saboda haka Allah ba yi da daka adallahu an zalika uluwan kabira ba abin da ta ajibin da Allah ya yi game da annabi Isa wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم inna Allah lalle Allah ta yi abin bauta ɗaya wanda ya cancanta a bauta masa bauta wadda za a sami kyakkyawan sakamako duk wanda aka bautawa ba shi ba za a gamu da mummunan sakamako rabbi shine ubangiji na. wa rabbukum kuma shine ubangijin ku shi mahalicci na mahalicci. mai tsaro na mai tsaron ku wanda ya bani ji ya bani gani ya bani ikon zance da taɗi da tafiya je ka dawo ya saukar da ni a wannan duniya ya bani ruwa ya ban abinci ya bani iskan da nake shaka ba su ne rukunan rayuwa ba ci da sha da iska sai <laughs> eh, ne kuma aka samu abinci ga abin sha ga iska su ne rukunan rayuwa kamar yadda malamai suke bayani lafiya ko ai yau da ita ne gobe ba ta mara lafiya kuma sai ya shekara goma wani sai shekara talatin da wata cutar ana ta maneji amma ka shekara ɗaya ba abinci ka yi wata ɗaya ba ba malamai suna cewa cikin hikiman Allah wallahu ta'ala shi ke da hikima ɗan adam zai iya wata ba abinci zai iya wata ba in ba da wani lalura ba ta musamman kafin lalura ta zo zai iya saki amma da wuya ya wuce saki ba amma dan adam ba zai iya haƙurin minti ɗaya ba iska ba in kuma kana so gwada ka shaƙe hancinka da bakinka kafafen da kake shan iskan kenan na minti ɗaya ka gwada a gida in kaji in ka ji za ka mutu ka saki ka gwada ne don ka gane hakikalin magana ka dubi agogo yana hawa mintin ya hadu shaƙa bakinka da hancinka zuwa sakon talatin ka gani ai rabi ne kakka kai can nufi na kenan wannan kuma bai hana fa wani iskan na shiga ta wasu kafafen naka ba to ina kuma gaba ɗaya iskan ya yi dindin sai suka ce na daga cikin rahaman Allah ta'ala abinci sai Allah ya sanya mafi yawan sashen shi ko wani sashen shi ɗan adam na iya mallaka shi yasa in ya tattara ya tattara ya sa a fito ya ga alaman za a yi fari sai ya ɓoye ya rinka gutsurawa yana ninka kuɗin ba haka ba ne? mataki na tsakiya ruwa sai Allah bai bar shi a mulkin ‘ya'yan Adamu ba amma sai ya ba su wani sashi ya rike mafi yawan sashi sai ka ɗan tsoron ruwanka bai kai babban kofi ba a leda ka ce sai an baka biyar in kuma ba a baka ka ba za ka bada ba in ka daɗa mashi ma ka ɗansa a roba sai ka ce sai an baka ɗari ko kofi ɗaya in ba a baka ba ba za ka bada ba to amma in aka rasa ruwa ko na famfo ko na ina ne ko na ina ne Allah ya nufe mu da rahama sai ka ji ya tsulo lita biliyoyi sai tsulo lita biliyoyi ba miliyoyi ba sannan nashi na musamman natural ɗin ne mutulak ne ba abin da ya ɓata shi sannan in ka kwakula ƙarƙashin ƙasa sai ya bulbulo matakin eh, jigon rayuwar ɗan adam na biyu kenan shi ma sai Allah ya ɗan san ɗan adam sai ɗara a sashi amma ya rike mafi yawa iska kuwa wanda ba a rayuwa sai da shi sai Allah ta'ala ya rike shi duka bai ba dan adam ba domin ana ba dan adam kana jin haushin wani <laughs> sai ka rike mashi nashi iskar to ka isa ka rike mashi ruwa ba ka isa ba ka isa ka rike mashi abinci sai dai wani sashi sai je dibi ganye ya dafa iccen gidan shi ya kakkaɓe ta in ta yi tsanani ka manta sanda aka yi wata me yasa ma ake cewa yar gusau kana da tarihin yar gusau ayyin wace aka yi da abin maganin dai a koma nan hmm. wahin kuwa abinda duk ya fi daraja wanda ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi sai kaga Allah ya sauke shi cikin sauki a yau kwalban nan inda nawa kake sha an sa mashi galluma nawa kake sha daga ɗari ne sai mene kila ya karama kwalban ne za a ce naira saba'in ai ko ko ba naira ba ne ɗari ne ko to to to ya ɗan sa fa galluma ne da gas ka sha kana shakewa kuma duk shaye-shayen da za ka yi ba abin da za ka sha hankalinka ya kwanta kamar ruwa kuma ya maka amfani a jiki kamar ruwa waje an min alma'i kulla shay'in hayy duk abin da aka ce yau jikin shi ba ruwa to matacce ya mutu ko itaciyarka ne ruwa na kafewa a jikinta za ka ga ta bushe kayau ba za ta sake rayuwa ba dan adam yau inda za a ce irin aman nan da zawo yana ta zawo ba sha'awa kaya in zawon nan bai tsaya ba wallahi sai kaga ya zama fuskan shi kaman dodo kwaram kaga idan nan ya ciki wato mu gode ma Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura إن الله ربي وربكم فاعبدوه isa alaihi salam ya yi wa'azi cewa ku sani allah shi an ubangiji na abin bauta na ubangijin ku abin bautanku shi nake bautawa fa abudu kuma ku bauta masa ka bauta ma allah shi kadai ba da shirka ba ba da canki ba ha za su mustafi bin wannan hanyar ita ce mai miƙaƙƙen hanya wanda za ta ba ka zaman lafiya a duniya da izinin Allah ka samu tsira gobe kiyama ka shiga gidan aljanna to duk da wannan wa'azi فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مكة بيوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الله يتكش tare da wannan irin kira da annabi isa ya yi makiristoci da yahudawa fahtalafal ahzabu min bainihim a su kansu waɗanda suka ce sune mabiyan annabi isa a yasu yasu a tsakaninsu sai suka saba al'ahzab jam'u hizbin fa'ifa umma daban-daban sun rabu wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce Allah ne wasu suka ce Allah ɗaya ne cikin alloli uku duk mun yi bayani ikhtilafin da suka ka samu kenan wasu kuma suka ce anya muna shakkan fa akan kasancewar shi ba dan zina ba sai to dukansu suna kan bata dukansu suna kan takadaranci da kafi ce ma Allah ne domin wanda ya ce Allah yana da ɗa subhanallah wanda ya ce annabi isa Allah ne subhanallah wanda ya ce Allah ɗaya ne cikin alloli uku subhanallah wanda ya ce shege ne subhanallah ka Allah ya ce kawai lullun da zina kafar tabbas bani na azaba ya tabbata ga wanda jinna ta ce ma Allah min mashhadi yawmin azim da ma azabar za a yi a koya ne da da sauki kun san wata fitinar in kai da kai ne takan zama mai sauki wata fitinar in aka yi terere da ita to tereren sai ya fi fitinan fitina shi yasa da aka ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ati jalda a ƙarshe Allah ya ce falyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina gantalalle da gantalalliya wanda ba su taba aure ba kowane ɗayan su ku yi masu bulala ɗari-ɗari mai ya kai su aikin 'ya'yan tumaki kada ku yi masa a gida ba wanda ya sani lallai a samu wasu jama'a cikin muminai su shaida in an yi sallah a ce a ku tsaya da Allah za da lalatacce sun yi lalata an kama su samari ne da 'yan mata za a yi masu hajji sai jama'a a tsaya a shaida to kaga a tsaya a shaida ya fi bulalan zaki domin za a zo a tsaye da shi kowa yana kallon shi kuri oh, ina mashi kallon mutumin kirki ashe munafikin zina ne to daga nan zai ci duniyan kamar ya nutse sai zama nakalan min Allah dama Allah ce jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai a zane shi a duniya shi a ce kai zane da ka? to haka nan Allah zai masu su ba ma taro na duniya ba min mashhadi yawmin azim taro ne wanda yake kowa da kowa na halittar Allah za su halarce shi mashahad kenan za su zan a wajen suna gani Allah zai tara al'awwali na na. halittan farko har zuwa na ƙarke a wannan babban taro Allah subhanahu wa ta'ala zai kunyata su ya ƙasƙanta su ya walakanta su ya yi masu abin da ya dace da su to a wannan mashahad ne Allah yake cewa asne bihim wa absur yawma yatunana لكن الظالمون اليوم في بلال مبين سبحانه وتعالى يكي أسمع ba wanda ya kai su ji. a duniya kuwa an doda kunnuwa waje anna ala azanihim waqaran ay yafqahuhu a fi azanihim waqara shi sa dikiran da kai musu ba za su amsa ba wa da tad'uhum ilal guda, huda ya yahtadu idan abada idan su an sa yana duk da ka zo da gaskiya a yau ba za su gani ba amma a gobe kiyama sun fi kowa ji shi ne asmiya tare da ta'ajin ne kai wa ya kai su ji a gobe kiyama kafin nan lokacin da aka tara halittan farko da na ƙarke za a yi masu azaba wa absir babu wanda ya kai su gani annan za su ce mun ji mun gani ya Allah mun tuba a yaushe yau mai a tunana a ranar da za su zo mana tsakanin tashin alkiyama ce a yau suna da kunnin da ba sa ji a gobe sun fi kowa ji a yau suna da idan da ba basira sai ba basan a gobe sun fi kowa ganin gaskiya lakin zalimu na sai dai azzalimai a a wannan yini na tashin alkiyama fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani wato haƙansu ba za ta cimma ruwa ba domin bayan sun ji sun gani za su ce ya Allah mun yadda mun gaggata kai ne ubangijinmu mu bayinka ne ka taimake mu ka mai da mu mu ba mu yi imani mu yi aiki da mallazi kunna na'amal ba irin wanda da kafin mu mutu muka zan muna yi ba Allah ya ce ai ba komawa kuma na san ko an koma gidan jiya za a koma walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ya ce da za a mai da su duniya da za su koma makafici ma fiye da dane karya suke yi bakin da ya saba karya a gaban Allah a bayansa zai yi abin da ya fi shi Allah ya kiyaye hmm. shi alhamdulillah Allah ka da mu da abin da muka yi ka yafe mana kuskure in mun yi ka gafata mana laifukan mu baki na masha Allah shi ne wani ga wani